Barkanku da zuwa jakadiyar Arewa TV. Idan wannan ne zuwanku na fara cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yarda za mu ƙara samun damar sanar da ku labaran da muke ɗorawa da ɗumi su. Daya daga cikin manyan jaruman masana'antar Kano wato ta ɓangaren mata wacce aka fi sani da shahararriyar mawaƙiyar kwamidi haka zalika shahararriyar mawaƙiya bacin da aka santa akan harkar ta yin kwamedi wanda kuma daga bisani sai aka hango ta mata fara fina-finai irin na komedi yayin da da take waƙoƙi irin na komedi lalle babu shakka wannan ba kowace bace in bacin Zainab Sambisa wanda a wakar Sambisa ne ta samu ɗaukaka da kuma suna maras adadi wanda a yanzu haka ta bayyana irin ra'ayinta da kuma ƙudurinta da kuma abin da ya sa dalilin ta takamaimai ɗin shigarta cikin harkar fim wanda mutane da dama ba su sani ba sun dai san ɗan wani abin daga kan jarumar amma ba san menene a zuciyarta ba da kuma menene abin da ya jawo hankalinta ta shiga cikin wannan harka sani na ne sanin ka ne dukkanin a sana'ar da mutum zai fara dole zai fara kididdigar menene abin da zai sa ya fara kafin ya fara zai fara tunanin irin ribar da zai samu amma ba lalle ne ya lissafa faduwar da zai samu saboda duk abin da za a yi kuma abin da za ka yi kai tunanin cewa ga faduwar da za ka samu to babu shakka babu abin da zai sa ka yi sai ka fara tunanin ribar da za ka samu sannan daga baya ka iya tunanin faduwar faduwar da zaka samu a wannan lokaci ta yi wa mutane bayani wanda bayanin nata waɗansu suka gamsu waɗansu kuma suka nuna rahim gamsuwarsu to wannan wannan irin bayani ne kafin mu je cikin labarin tsin daga dangadan da jin dalilin zainab sambisa na shiga cikin harkar fim ku biyo mu da subscribers haɗe da ƙararrawar sanarwa don jin menene cikakken abin da yake a cikin zuciyarta da ta ƙudurce ta ɓoye sai yau ta bayyana. Sani na ne sanin ku ne cewa jaruman masana'antar Kanius suna shan kalubale ta bangaruruwa da dama wajen ganin cewa jaruman sun kasance waɗanda suke haskakawa a duniya amma kuma ta wani yanayin waɗansu suke suka su wajen ganin cewa su ne mutanen da suke lamba ɗaya wajen fara ɓata tarbiyyar 'ya'yan da suke a gida ta ɓangaren kallon su da kuma jin su da kuma sauraron su amma sai dai a wannan lokaci ɗaya daga cikin jaruman na masana'antar kanewood wato dai jaruma wacce take ta ɓangaren wasan kwamedi wanda kuma a daga bisani yanzu haka take a kowanne irin ɓangaruruwa ma da dama wanda ta karkasa a yanzu haka wato dai jaruma zainab sambisa wanda ta bayyana saɓanin yanayin yadda mutane ne suke ɗaukar 'yan fim ta kuma bayyana ita shine ma abin da yasa sa takamaimai ta shiga harkar fim wanda ta fara da cewa ba komai ne yasa sa na shiga harkar fim ba a matsayina na zainab sambisa sai dalilin da yasa na hango cewa 'yan fim mutane ne waɗanda suke suke faɗakarwa haka zalika suke da nishaɗantarwa haka zalika suke da ɗaukaka abin da ya shafi ɓangaren addini musamman ɓangaren harkokin fim ɗin da na sa gaba yanzu haka ɓangaren harkar fim ta hausa za a ga duk fim sai an ambaci annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kowane fim ne za a yi a gama ba ambace shi ba wannan nasara ce babba a daga bisani kuma za a ga duk fim za a iya sa magana da ta shafi addini haka zalika ta shafi allah subhanahu wata'ala ta'ala ta ɓangaren yadda ma za ka gudanar da addinin naka wannan su ne dalilan jarumar wato zainab sambisa na shiga harkar fim wanda kuma a yanzu haka ta yi tsindim kuma ta yi tsillim wanda take ganin cewa ba ta da ranar da za ta yi da na sani a dangane da shigar ta harkar fim din sai dai bayan bayanin nata da ta kammala waɗansu mutanen suka fara kalubalantar ta akan cewa ta gama bayyana irin ribar da nasarorin da yan fim suke samu a rayuwa ta bangaren shidimta a addini sai dai ko kaɗan bata faɗi abin da ya sa kuma su yan fim din ba sa burge waɗansu mutanen ba ta bangaren aikata ba daidai ba li babu shakka wannan kalubale ne ga jarumar yanayin yadda ta bayyana abin da ya sa ta shiga harkar fim din dole ta bayyana kuma irin nasarorin da 'yan fim din suke samu kuma suke samun rashin nasarar kuma ake hangen cewa ba su da kirki ta wani bangaren. To mazaran mu ne da kullum wanne kira za ku yi a gari ta dawo ta faɗi wani abin akan hakan ko kuma a'a.